Aka take Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. za fara ayyukan kamfanin ma'adanai na azalik ba da jima ba tare da sanya hannu kan wata yarjejeniya tsakanin ma'aikatar ma'adanai da kamfanin sinuku na kasar sina za ku ji ra'ayin magajin garin ingal damina ta zauna a yankin maradi kamfanin noma na da kyau tare da fiye da ƙauyuka dubu biyu da suka yi shuka a cewar ma'aikatar noma ta yankin a cikin shirinmu na musamman kuma za mu je da ku ganin wani wurin aikin hannu na mata na almaratul saliha da ke kwanne da ke karbar 'yan mata da kuma da suka bar karatu da kuma mata. To madalla yanzu ga labar naku ɗaya ina bin ɗaya. Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar ta kammala zaman taronta na farko na shekara ta 2023 da yake jawabin rufe taron shugaban Majalisar Dokoki Sani Umaru ya jaddada cewa a jimilce shirin doka kusan 30 aka duba da amincewa daga cikinsu akwai masu muhimmancin gaske kamar sake duba matsayin ma'aikatan gwamnati babban kwamitin alkalai da dokar ma'adinai da matsayin kamun kifi da kiwon kifi haka kuma akwai sabbin dokoki kamar dokar sake duba ayar dokar farko ta kundin tsarin mulki domin amincewa da sabon taken ƙasa. bisa shawar prime minister shugaban kasa bazum muhammad ya nada ta hanyar wani kuduri a ranar uku ga watan juli dr ahmed asalak a matsayin sabon karamin minista a ma'aikatar kuɗi ta hanyar gyaran fuska na gwamnati ya mai gurbin madam tuso ramatu umaru ciani wata 'yar jam'iyyar mpr jamhuriya jami'ar da ke cikin gungu masu rinjaye Hukumomin Ingal cikin yankin Agadisa na farin ciki da rataba hannu kan yarjejeniya tsakanin ma'aikatar ma'adinai da kuma kamfanin Senuku na kasar Sena domin sake komawa ayyukan kamfanin Azalika. Abokin aikin Musa Maman ya tuntubi mataimakin magajin garin Ingal Musa Ahmed Musa Nunu ta wayar tarfo da ke kira ga kowa da kawo gudunmasu domin ci gaban ayyukan. gaskiya mun gamsu da wannan labari dama muna jiran tun da ya kai shekaru da aka ke wannan sosai ta zeli matasan mu da yawa suna shomash ba su da aiki kenan mun gamsu da waga sosai ta tashi da waga signature da aka yi amma muna son wanga tashi na biyu waga na sosai wannan sosai shi da suke su da uranium a zeli kwanaki sun zo na? ba su biyo ba ta prefecture ba su biyo ba ta meri mutane sun san su tare da escort sun ta zeli sun sun koma nyame kenan son muke farama aikin nan za a tada shi zo na, komin da prefecture na Indiya a na tare da mutane duka wanda abun ya kaba a gani menene amfanin talakawan Indiya. Sai wancan da ya wuce ba mu ga aikin da suka yi lalle sun hudu Iranan shekara nawa sun dauki mutane suna biyan su wata amma ba su ko likita ba su ba ba su ba yan izini ba talakawa ba su ga amfanin ta ba dai. Eh, ga masala talakawa wajen kiwo, ga masala talakawa wajen lakon, akwai masaloli da wa Yamai babban birnin Nijar kamar sauran manyan birane na kasashen Afirka na fama da girman gari tare da sabbin unguwanni sai dai yawanci ba a auna gidaje ko kuma gyaran fasalin lokacin damuna na kasance babban matsala cikin irin waɗannan unguwanni. Tuni Yunusa mai zanen gidaje da birane ya yi wa Rabia Rabi mai Kano ƙarin bayani. Akwai ƙa'idoji ga kowace ƙasa a yamai tana da nata ƙa'idojin da ke ƙayyade yadda ake auna filaye. Sai dai da yake fanni ne da akwai kuɗi a cikinsa ba mai kulawa da waɗannan ƙa'idojin. Abin da muka yi la'akari da shi a Afirka kenan. Da zara ana irin waɗannan fasalin filaye lalle ba shakka akwai sakamako. Sakamakon kuwa shine muke gani a halin yanzu inda duka sabin unguwanni da zara an yi ruwa ko kaɗan kaɗan ne to mutum bai iya shiga unguwar saboda ba a bi ƙa'idojin fasalin tsara birane ba ya kamata a gyara filin kafin a saida shi jama'a suna yanka filin ne kawai ana saidawa ba su fitar da hanyar ruwa ba su fitar da kwalbati kawai dai abin da suke yi shine su fitar da babbar hanya bayan shi babu wasu abubuwa Ƙauyuka kusan ɗari ne ba su yi shuka ba har zuwa ƙarshen watan Junin shekara ta 2023 a cewar alƙaluma ma'aikatar noma ta yankin Maraɗi. A yanki a jimilce ƙauyuka 2,338 suka yi shuka a cewar muhammadu Ismagila damuna na da kyau a halin yanzu idan aka kwatanta da shekarar bara a daidai wannan lokaci a cikin rahoton Muhammad Mamman. Muna da garuruwan noma 2,338 da suka yi shuka kwatankwacin kashi 87 cikin 100. Idan aka kwatanta da shekarar bara a daidai irin wannan lokaci bai huce kashi 76 cikin 100 ne ba na garuruwan da suka yi shuka. Har yanzu akwai gundumomi da suke da garuruwa da suke jiran ruwa su shuka su ne gundumar da kwarar da mayayi abin da ya shafi yawan ruwan da aka samu shine a wani gari da ake kira garin galadima da muka sami jimillar milimeta 194 amma akwai waɗansu yankuna da har yanzu ba su samu ko ɗan ɗigon ruwa ba kama akwai garin nahutawa da majeni duka a cikin yankin tesawa a hali yanzu dai ba a samu kwari masu farma shuka ba Wasu ƙungiyoyin mata 20 ne na jihar Toridi suka samu tallafin kayayyakin noma na furojen zaman jituwar al'umma tare da haɗin gwiwar ƙungiyar OEM. Bikin karɓar kayayyakin ya gudana a ƙarƙashin jagorancin Firifan a ranar 26 ga watan Juni. Fatima Abubakar ta ƙungiyar Gurbi Mazada a cikin rahoton Abubakar Saini. Motofam, Inji, garwar ban ruwa, taki, iri da kalma duk abin da ake aiki da shi an kawo wannan shine na farko da muka same shi zai mana amfani babba zai rage mana talauci mu mata zai samu samu aikin yi don samun cin gishin kanmu inji ashirin ne suka kawo suka ce a rarraba wa kowane gurfaman kowane gurfaman yana da inji guda farin ciki ne gare mu irin da ba mu da su yanzu mun same su yanzu da muka samu inji da mu mata da hannu muke ban ruwa amma yanzu da muka samu wannan injin lambunmu za su bunƙasa yadda ya kamata za su samu cigaba mai kyau Habiba Zaki wata mata da ke cirozerin ta da ke dukufa wajen ɗinki rini da kuma adon ɗinki da kuma yin sabulu. na bayyana cewa a ciwarta tana rasa kayayyakin gudanar da aikin nata da kuma masaya dalilin kiranta ga, ga mata kan muhimmancin neman na kai domin halarta a rayuwar cikin iyali a cikin rahoton Mohamed Felan. aikin rin yau shekara ta uku ina yi santarkin cancin ta mun na koya shi muna na kaya muna na shaddo duka muna yi da mutum yake so rin fa yana da shirin shi sai kana da gam kana da abin liki hantuna ka tafasa da ruwanka ka sa gam in nan ne ka liki hantuna in ka liki hantuna sai ka sa acid ga ruwa an ka sa acid sai ka sa idro sai ka zuba kulayar. na da sai ka soma tufar da kake sawa da sabuni na wanki burodi ba mu samu shi ana wurin ciro su muke so su ma wuri biyu ne ake sai da shi muso kulli dari dari ne muke so shi amma akwai tsada ala daidai da sana'a ba ta da kada tabarkalla yana saiwa inda Allah dai ya sa dai kai hakuri ka rike abunka muna so su taimaka mana tunda mata su ne talaka suna rike da yara suna rike da masalolin su da yawa ne miji wani bi yayi bulaguro wani bi kuma sai a hankali amma uwa dole ta ma yara inda tana da abin da za ta tallafa ma iyanta in muka samu kayan sana'a mu sai mu ci gaba da yin ta tunda kudi sana'a ta fi kana da sana'a kullum kana da kudi amma dan ka karbi kudi a hannunka kan gobe babu A wani lokaci na shekara raƙuman daji na kure na ƙaura zuwa gaya neman abinci a lokacin da suke hijirar waɗannan namun daji na lalata gonaki da fadamu al'umma na nuna damuwa kan wannan matsala a ma'aikatar kare muhalli ta jihar gaya kwamandan bulwadu amadu daraktan jihar ta muhalli na gaya a cikin rahoton fadal alu. A gundumar gaya a lokacin baya-bayan nan muna fuskantar wata babbar matsala inda raƙumin dawa suke yin dogon kiyo har suke shigo mana a nan wanda makiyayensu a yankin kure ne amma a yanzu wannan raƙuman suna shigowa a cikin gundumar gaya kuma suna barna sosai ga al'umma jama'a suna zo muna ofishin gandun daji na gunduma na cewa raƙuman dawa namu su yi musu barna sai mu ce musu raƙuman dawa ai namu ne mu cututtuka gaskiya ne waɗannan raƙuman dawa suna ɓarna a garkunan mangoro da zogale muna tafiya domin kwatantawa jama'a saboda suna tunanin ofishin gandun daji na gunduma gaya zai ba su diya ɓarnar da aka yi musu sai dai wannan abun ya fi ƙarfinmu muna dai duba yadda za a duba wannan tsarin a wannan bangare. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Mena Uven Niger za ta bar Yamai gobe Laraba zuwa Cote d'Ivoire domin halarta kwamɓalar ifuwa Bay ta 'yan ƙasa da shekaru 20 da za a fara daga ranar 7 zuwa 21 ga watan Juni a ƙasar Cote d'Ivoire. Nijar na cikin rukunin Cote d'Ivoire, Burkina Faso da Ghana. Bayan wannan gasa 'yan wasan coci 'yan wasan koci Isa Abdurrahman Maiga za su wakiltar Nijar a wasannin Francophonie karo na tara daga ranar 25 ga watan Juli a Kinshasa a Demokradiyyar Congo. Tun sai mu na musamman domin taimakawa mata da 'yan mata da suka bar karatu madan Sadisu Fatima wata matashiyar mace ta bude wani wurin koyon ayyukan hannu a birnin Kwanni ana koyar abubuwa na samar da kuɗin shiga ga 'yan mata da mata su kusan hamsin da ke zuwa wurin kamar yadda aka tsara. Madan Sadisu Fatima shugabar Almaratul Saliha a cikin rahoton Hawa Usman. gaya buɗa shi na buɗa shi ne saboda amfani ga ya'a mata wanda ba su aikin komi suna zaune cikin gida saura kuma gaskiya sun ma yi karatun me babu aiki to saboda haka nan dai ne muka buɗa shi a cikin fuwayakin gina ku dami-dami ake koya mata bangaren karatu hakan ga muna koya karatun qur'ani da littattafai su fiqh tauhid tajwid da sira sannan kuma muna koya yaki da jahilci irin rubutawa da karantawa hakan ga da wanda ba su bi karatu sannan kuma ana koya harkar kwamfuta haka informatic tunda akwai ilafkin da sun yi karatu ya ba su yi nisa ba mai suna isa karanta kuma su rubuta sannan ana koya tela ɗinki hakan ga ana koya kuma turaruka da wasu mayuka na shahawa na jiki da sabululluka muna koya kizin haka abinci girke-girke da wani ji cikin hakan ga muna kuma koya bangaren irin kayan kawar daki da mata su iya yi da hannunsu. yanzu wanda duka da kika zana muna ke kadai ke koya mata shi ko kina samun wasu wanda suke tallafa miki a'a ba ni kadai bane ke koya ina samun wasu wanda suke kama min kuma su ma biyan su nake ya ne tsarin karatu ke duk rana ɗaya suke zuwa su koyi wannan duka ko kuma akwai tsarin da kuka yi jaddawali na karatu muna ɗalibai kusan kamar hamsin hakan ga muna da jaddawalin na karatu kamar kowace rana akwai abubuwan da ake yi kamar yanzu for example a ce ran da sahi muna dinki da wutar dizar hakan ga dizar kuma a dawo a shiga wanda suke informatics su zo su kuma su hau inar trant ne eh, inar dita ne ake yi na za a informatics kana su sauka zuwa midi kuma akwai malam da zai hau shi kuma mai qur'ani shi ma sai tirezar ya sauka shin adadin matan wanda kika fara koya ma suna karuwa eh gaskiya kai muna gani suna karuwa tunda ko da muka fara ba mu wuce mu goma sha yanzu kuma kun gani alhamdulillah an kai wajen hamsin ganin kun ga akwai ƙari kamar wanda kike koya ma 'yan mata ne matan arme ne kamar daga shekara nan zuwa shekara nan suke eh to gaskiya akwai 'yan mata akwai matan aure kuma irin dai daga zuwa kyan zankin na hakan abin da ya sama duka muna samun suna zuwa To yana gani duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu na sashen Hausa daga nan Sidiyo Kalangu yanzu barin haɗa ku da Zainabu Abdu da za ta gabata muku da labaru da harshen zabarmaci kafin sannan ci gaba da sauraron Sidiyo Kalangu. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.